ko macen da aka ce ta tsallake gidansu ta shigo harkar fim ina so kowa ya tabbatar da cewa ba da san iyayenta ba ne maybe maybe watakila ta fi karfinsu ne ta shigo dole ba sa so wala ban fi karfin iyayena ba har yanzu iyayena su suke faɗa min in ji abin da suke so shi nake yi ba wata mace da za a ce wai ta fi karfin iyayenta ne ta zo kaniru wannan ya saka to a ruwa waye zai gaya mata je wannan ba furuci ba ne ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Tufa sabon rikici tsakanin adam a zango da jarumar kani wato kuma hannatu bashir a kan farcin da adam a zango ya fito yi a hirar da aka yi da shi a gidan jaridar bbc hausa kamar yadda ya bayyana cewa matan kaniwood ba da san iyayensu suke shigowa masana'antar ba sai dai idan su suna so iyayen nasu kuma babu yadda za su sai su rabu da su su shigo amma dai a san iyayen nasu ba za su bar su su harkar fim ba kamar yadda a yanzu haka ita kuma hannatu bashir ta fito ta karyata adam a zango haka zalika ta yi wasu maganganu a dangane da adam a zangon kamar yadda a yanzu haka rigimar tana nema ta zama babba kamar yadda a yanzu haka adam a zangon da bai fito ya mata martani ba amma ga bidiyon jaruma hannatu bashir ɗin ka kalla domin ka ji irin martanin da ta tura wa adam a zango akan furcin da yi akan matan masana'antar kanyo ɗin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 Tufa rikici ya barke tsakanin jarumi Adam Izango da kuma jaruma Hannatu Bashir a kan farcin da Adam Izango fito ya a gidan jaridar BBC Hausa kamar yadda a yanzu haka shi a maganarsa ya bayyana cewa kaso 80 a cikin 100 ba da san iyayensu suke shigo a masana'antar ba sai dai kuma a yanzu haka Hannatu Bashir ta yi mai mummunar fahimta kamar yadda ita ba ta san cewa haka ya ce kaso 80 a cikin 100 ba. kaga bai ci duka ba a yanzu haka ita kuma hannatu bashir ta fito ta yi martani ga adam a kan cewa ya ci musu mutunci domin su sana'a suka fito yi kuma da yardan iyayensu suka fito ga bidiyon na ka kalla assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh suna na hannatu bashir barka mu da wannan lokacin um, ina da dan wani tsokaci ne mutanenmu abinda zan yi ce mana kullum shine kullum muna hawa kyamara sannan kuma kullum muna da mu'amala da kyamara sannan kullum a cikin interview muke amma wani sa'in furucin da muke yi akwai kurakurai da yawa a ciki mu dinga sanin me za mu faɗa saboda mu dinga yi wa juna mu adalci gaba ki ɗaya in mun tashi mutum ɗaya idan ya interview faɗi wata kalmar gaba ɗaya sai ta bata kowa ta jawo kowa bakin jini ko zaki ko bakar magana na ji wani interview yanzu wani yana cewa menene matan kaniyu da yawa da suke shigowa sun fi karfin iyayensu iyayensa ba su isa da su ba wannan kuskure ne a cikin magana ya kamata mu ringa sanin me za mu ringa faɗa don mu ringa yi kan adalci wala ban fi ƙarfin iyayena ba har yanzu iyayena su suke faɗa min in ji abin da suke so shi nake yi ba wata mace da za a ce wai ta fi karfin iyayenta ne ta zo kaniru wannan ya saka to a kaniru waye zai gaya mata je wannan ba furuci ba ne sannan kuma da aka cewa da kake cewa da ake cewa wai ta baro gidansu ta fi karfin gidansu ne ta shigo fim to idan aka yi wannan furucin ana so a ce fim ba sana'a ba ce to idan ba sana'a ba ce wanda yake faɗa haka shi me yasa yake yin ta ba sana'a ba ce to dan ana mu dinga wa juna mu adalci kuma mu mata mu kullum kuke jawa bakin jinin ku dinga dauko su maganganu wanda ba ku mana adalci kuna dora akan mu kuma duniya ta kalle mu da shi ta zage mu da shi so mu mata fa muna son ma yahu za mu yi aure za mu haifi ƴaƴa kuna bar wa ƴaƴan mu wani abin da za su ce wai ga abin da iyayen tun wani ne yake faɗa ba mu ne bane muke yi amma kun tashi za ku bar wata kalma ku ce ta ina mace za ta ina ya za ta fito a ce ta fi karfin iyayenta ta ina kuma za ka ce wai wai mace ta baro sana'a wai ta baro ta baro gidansu ta shigo sana'ar fim don ta fi karfin iyayenta to waye zai ga mata ce saboda shi fim in ba sana'a bane har ga Allah ne tun da shiga harkar fim ni sana'a nake ta kuma sana'a nake saboda Allah in tunanin wani ne da Tommy Sulhu kamar yadda a yanzu ka kalli wannan bidiyon na san cewa ka ji irin maganganun da jaruma hannatu bashir ta fito ta yi a kan kalaman da adam a zangoye sai dai kuma a yanzu haka mafiya akasarin mutane da yawa ba su goyi bayan jaruma hannatu bashir ba sun goyi bayan jarumi adam a zango a kan maganar da domin kuwa mafiya akasarin mutane mata ba da san iyayensu suke shigowa masana'antar ba sai don su suna son abin kuma iyayen nasu babu yadda za a yi sai su rabu da su kamar yadda a saka mutane da yawa sun bayyana cewa adam izango ne bayyana gaskiya haka zalika hannatu bashir ba ta faɗi gaskiya a kan lamarin ba domin wasu dai ana barin su su shiga masana'antar ita dan an batta ta shiga masana'antar a gida kaga wasu za ta iya yiwa ba a basu ba gudowa suke daga gida daga gari gari ma suna gudowa domin a saka su a cikin fina-finai a yanzu haka mafiya akasarin mutane da yawa sun bayyana cewa hannatu bashir kawai ta fito ne domin ɗaukakarta ta ƙara sama sakamakon kwana biyu da aka ji ta shiru hakan ne sa ta tari bakin adam izongo ta mai da martani akan abin da ya bayyana To mai sauraro, a yanzu haka mutane da yawa sun fito suna bayyana ra'ayinsu kan wannan rigimar da take faruwa. Kai a ganin kawaye mai gaskiya tsakanin jarumi Adam Ezango da kuma Hannatu Bashir. Muna so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon domin mutane da yawa sun fito suna ta cewa Adam Ezango ya fi jaruma Hannatu Bashir gaskiya a cikin wannan rigimar. To mai sauraro, sai mun ci daga gare ka.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 takan ne za mu san labaran da muke kawo muku suna matuƙar burge ku sosai matuƙa mun gode